أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratul namli a jiya mun kwana karshen aya ta goma sha hudu karshen abin da ya zo na kissa a cikin suratul namli game da da'awar annabi musa alaihi salatu wassalam na abin da ya faru tsakaninsa da fir'auna da manyan mutanen da suke tare da fir'auna Allah ya ce jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah ya ce sun kafirce ma abinda muka aiko annabi Musa da shi na ayoyi Allah ya ce bayan rayukansu zukatansu sun samu yaƙini cewa abinda aka aiko annabi Musa da su na ayoyi na waɗannan mu'jiza gaskiya ne daga Allah ne Allah ya ce fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah yace to ka kalli yadda karshen mabarnata Allah yace kai Allah ya sa mu dace to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar Allah ya mana jagoranci ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya a'udhu ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا من والطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين الله يجي ولقد أتينا داود وسليمان علما الله يجي حقيقة mun ba ma annabi dauda da annabi sulaimana Allah ya ce wani irin ilimi mai albarka daga cikin ilimin da aka ba ma annabi dawud daga cikin ilimin da aka ba ma annabi Suleiman shine akwai jin maganganun tsuntsaye kamar yadda muka karanta a baya kaga ko wannan ilimi wani ilimi ne na musamman da Allah ya keɓance su da shi Allah ya ce walaqad ataina Dawud wa Suleiman ilma Allah ya ce hakika mun ba ma annabi Dawud mun ba ma annabi Suleiman ɗansa Allah ya ce wani irin ilimi na musamman wa qala Allah ya ce su biyun nan sai suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan mafi yawa daga cikin bayinsa mu'minai jama'a mun fahimta ilimi ni'ima ce ta Allah ilimi ni'ima ce ta Allah duk lokacin da Allah ya fifita ka da wani abu na ilimi to babban abin da ake so kai tukuici wa Allah da shi shine kai aiki da ilimin jama'a mun fahimta karatu bai da amfani in ba aiki za a yi da karatu. babban abin da za ka yi godiya ma Allah da shi akan baiwar ilimi da Allah ya baka shine kai aiki da ilimin da Allah ya baka to yanzu labarin da zamu karanta shine zaka ji yadda annabi Dawud da annabi Sulaiman suka yi aiki da karatunsu an ba su mulki an ba su dukiya an ba su kowane irin karfi amma wannan dukiya da mulki bata hana su sun yi addini ba bata hana sun yi addini ba Allah ya ce وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين sai suka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya fifita mu akan mafi yawa daga cikin bayinsa mu'minai abinda Allah ya mana ya mana abinda bai ma waɗansu bayi mu'minai ba suka ce mun gode ma Allah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah inji annabi Dawud da annabi Suleiman Allah ya ce wa warita Suleimanu Dawud annabi Suleiman sai ya gaji babansa annabi dauda ya gaji ilimi ya gaji annabta ya gaji mulki da Allah ya ba babansa annabi daud mun karanta a baya cewa aiki annabi dauda ya yi wa addinin musulunci Allah ya bashi wannan mulkin wa qatala dawudu jaluta wa atahu mulka walhikima. hikma Allah yace annabi dauda sai ya kashe jaluta sanadiyan wannan kisan Allah yace sai Allah ya bashi annabta Allah sai ya bashi mulki wa atahu mulka wal Allah sai ya bashi mulki Allah sai ya bashi alhikima alhikima shine annubuwa wannan mulkin shine annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya gada gado ne na ilimi gado ne na mulki da Allah ya basu a gidansu ba wai gado ne irin gadon dukiya ba jama'a mun fahimta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce mu jama'ar annabawa ba a cin gadon dukiyarmu duk abin da muka mutu muka bari na musulmai ne in ji manzon Allah aiki ake ma musulunci mun yi wannan bayanin a tafsirin mu na suratu maryam a ƙarƙashin addu'ar annabi zakariya fa habli min ladunka waliya ya rifini wa ya min ali yaqub to gado ne irin na addini da kuma tsayuwa akan tafarkin Allah da ya shafi ilimi da kuma aiki da ilimi ɗan uwa mun fahimta domin waɗannan ayoyi suna daga cikin ayoyin da ƴan shi'a suke fakewa suna zagin sabon manzan Allah eh Allah ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Suleiman sai ya gaji babansa annabi Dauda wa kala annabi Suleiman sai ya ce lokacin da ya zama shugaban ƙasa a cikin ƙasarsa ya ayyuhan nasu ya ya ku mutane ullimna mantika tsairi an sanar da mu maganar tsuntsaye idan tsuntsuwa ta yi magana annabi suleiman ya ce muna ji jama'a kuna jin wannan dama shugaban kasa ran da ya zama shugaban kasa ba ya kan yi speech wa mutanensa ba ya gaya musu manufofinsa ya gaya musu irin abin da yake yunkuri ya yi ya gaya musu irin matakan da yake so ya dauka ta kowane janibi to yau annabi suleiman ya zama shugaba mulki ya fada hannunsa wa kana sai yace wa jama'arsa ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane ullinna mantika tsairi an ba mu ji da fahimtar maganar tsuntsaye idan kaza ta yi magana annabi suleiman yana ji kasan kuma mulki yayi mulki idan tsuntsuwar da take firewa a sama ta yi magana annabi suleiman yana ji idan rago yayi magana annabi suleiman yana ji in tururuwa ta yi magana annabi suleiman yana ji balle kuma kai mutum da kake zaune a cikin al'umma jama'a mun fahimta kun ga dai mulki yayi mulki ullinna mantika tsayir annabi suleiman ya ce an sanar da mu maganan tsuntsaye wa utina min kulli shay'in kuma an ba mu komai da komai duk abin da mulki ke bukata ya ce allah ya ba mu muna da wadatacciyar dukiyar da za mu rike kasa ba sai an cire tallafi ba muna da sojoji muna da 'yan sanda muna da ƙarfin mulki da za mu iya gudanar da komai annabi suleiman ya ce utina min kulli shay'in an ba mu komai da komai babu abinda da gwamnati take bukata wadda mu muka rasa in ji annabi suleiman sai ya inna haza lahuwal fadlul mubin wannan kuma lalle babbar falala ce a fili da Allah ya fifita mu da ita jama'a muna fahimta idan gwamnati ta yi godiya ma Allah idan gwamnati ta kyautata sha'anin addini to Allah sai ya albarkace ta haka Allah yake idan aka kafa gwamnati babban abin da ake bukata na farko a fara yi wa addini zumunci jama'a mun fahimta duk kujerar da ka ganta ta gwamna a katsina kujerar musulunci ce haka ne ko baka ba kujerar gwamna a bauchi kujerar musulunci ne kujerar gwamna a yobe kujerar musulunci ne kujerar gwamna a jigawa kujerar musulunci ce haka ne ko baka ba duk wanda ya zan gwamnan alfarmar musulunci ya zama gwamna to sai ama musulunci zumunci sai ama musulunci kara sai ama musulunci kuma yadda ya kamata domin addinin musulunci ya maka tukuici yan uwa haka ne ko ba haka ba annabi suleiman ya ce to wannan falala ce ta Allah Allah ne ya fifita mu da wannan falalar ya ce kuma falala ne ɓololo a fili wadda babu koyo a cikinsa Allah ya samu dace sai Allah ya ce وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين الله يتيم وهشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون الله يتي to sai aka tara ma annabi Sulaimanu rundunoninsa na aljanu rundunoninsa na mutane rundunoninsa na tsuntsaye yu na, Allah ce sai gashi ana kakkanje kowane kowane tawaga kar su haɗu da kowace tawaga idan tawagan aljanu suka wuce sai tawagan mutane su bi bayan su sai maganan sai tawagan tsuntsaye su zo su musu rumfa a kansu sai wannan tawagar ta biyo bayan wannan ba a bari wannan tawagar ta cakuɗa da wannan tawagar shine ma'anan fahum yuzaun jama'a mun fahimta annabi Suleiman ya zauna a kujerar mulki to annabi Suleiman zai kewaye cikin ƙasa za a je a yi rangadi to yanzu tun da za a yi rangadi akwai rundunoni na jinnu jinnu jinnu su ma escort ne <laughs> Allahu akbar akwai jinnu jinnu jinnu su ma escort ne akwai mutane su ma escort ne tsuntsaye su ma escort ne da dukkan sauran runduna da suke karkashin annabi suleiman to sai aka yi tawaga tawaga tawaga domin rakiya ma annabi suleiman allah ya ce wa hushira li suleiman junuduhu min aljinni wal insi sai aka tara ma annabi suleiman rundunoninsa na aljanu da mutane wa tsairi da tsuntsaye fahum yuzaun ana kange wannan tawagar daga afka ma wannan tawagar Allah ya ce hatta idan a ala wadin namli har sai da suka iso wani wadi na tururuwaye jama'a mun fahimta wata cibiya wadda wannan wajen duka tururuwa ne malala a zube a wajen Allah ya ce qalat namlatun sai wata tururuwa daga cikin waɗannan tururuwayen sai ta ce Abdullahi dan Abbas yace wannan tururuwar ita ce shugaban waɗannan tururuwaye baki ɗayansu sai ta ce ya ayyuhan namlu ya ku tururuwaye ƴan uwana udkhulu masakinakum duka ku gudu ku shige cikin gidajenku la mannakum sulaimanu ay la kannakum sulaiman kar sulaiman ya zo shi wa junuduhu da shi da rundunoninsa su tattaka ku su karkashe ku wa hum la yashkurun su ba su san ma sun taka ku sun karkashe ku ba wannan tururuwa tace ku yi kokari maza maza a watse kowa ya shiga cikin gidansa fatabassama dahikan min qawliha annabi Suleiman sai yayi dariya sai yayi murmushi hade da dariya saboda jin maganar wannan tururuwan dama ba an hore mishi ba eh Allah kenan Malam Muhammad Hassan yake cewa Allah ya ba da labarin wata tururuwa a cikin Alƙur'ani lokacin da ta hangi wata barazana za ta afko wa jama'arta na tururuwa sai ta ce musu ku yi gudu ku watse ku shige gidajenku saboda kar laimanu da rundunarsa su zo su tattaka ku ba su sani ba Muhammad Hassan ya ce Allah wadaran shugaban da tururuwa ta fi shi kishin mutanensa e ita wannan da ta hango barazanar sai ta sauri ta ce ma jama'ar ta a watsi kowa ya ɓuya kowa ya fake saboda kar wannan barazanar ta zo ta afka mishi to a yau idan ka ga mai mulki yana kunduma ashar yana kunduma ashar ne matalaka gwamna bai zagin gwamna in kaga gwamna yana ashar to yana zagin wadda aka bashi kiwo ne jama'a muna fahimta annabi ya ce wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi shugaba mai kiwo ne sannan za a mishi tambaya a ranar alkiyama akan kiwon da aka bashi malam muhammad hassan ya ce kiwo yana da waɗansu rukunai guda biyu manya-manya abu na farko duk abin da aka ce an baka kiwon shi to ka yi ƙoƙari kar wannan abin da kake kiwon ya je ya cutar da bayin Allah jama'a mun fahimta wannan yasa mai shanu yake bin shanunsa wannan yasa mai tumaki aka tilasta mishi ya bi bayan tumakinsa saboda kar ka bar abin da kake kiwo su cutar da makwabcinka kar ka bar abin da kake kiwo su cutar da al'ummanka ya ce rukuni na biyu shine kuma wajibi ne a kanka abin da kake kiwon nan shi kuma ka tsare mishi kar wani abu ya cutar da shi wannan shine kiwo jama'a mun fahimta abin da kake kiwo ka yi ƙoƙari ka tsare shi daga cutar da waninka kuma ka tsare shi daga waninka ya cutar da shi to wannan shine kiwo karka bari ya tutu ta hanyar yunwa kar bari ya tutu ta hanyar kishi abin da kake kiwo ka kula mishi da lafiyansa abin da kake kiwo idan tinkiya ne ka ba ta kariya daga kyarkeci ka ba ta kariya daga kura kar ta kama ta malam muhammad hassan ce allah wadaran mai kiwon da kuma shi ne kuran abin kiwonsa haka ne ko yau masu kiwon su ne kuran da suke kama abin kiwonsu idan ka gan shi da mota motar abin kiwonsa ne idan ka gan shi da gida gidan na abin kiwonsa ne in 'ya'yansa sun tafi makaranta waje na abin kiwonsa ya ɗauka yake kiwatan kansa da shi eh. Ya ce, Allah wadaran mai kiwon da shi ne kuma mafaraucin abin kiwonsa wai ana raka dabbobi jeji ne da mai kiwo saboda kar wani abu ya far musu sai ya zama mai kiwon kuma shi yake far musu kaga kiwo ba a kiyaye kiwo ba Allah ya samu dace kala ta ce ya ayyuhan namlu ya ku jama'ar tururuwa udkhulu masakinakum ku wuce ku shige cikin gidajenku la ya haɓi mannakum Sulaiman wa junuduhu kar Sulaiman da rundunoninsa su zo su tattake ku su kakkarya ku su karkashe ku wa hum la yashurun su kuma ba su san ma sun taka ku sun kashe ku ba Allah ya ce fatabassama zahikan min qawliha annabi Suleiman sai yayi murmushi hade da dariya da ya ji maganan wannan tururuwa wa rabbi sai ya ce ya Allah auzi'ini an ashkura ni'imataka allati amta alayya yace ya Allah ka mini ilhama Allah na yi maka godiya akan waɗannan ni'imomi da ka ni'imtar da su a kaina wa ala walidayya da ni'imomin da ka ni'imtar da su akan iyayena jama'a muna jin annabi Sulaiman da ya ji maganar tururuwa sai ce ya Allah Allah na gode Allah Allah ka mini ilhamar kalmomi Allah ka mini ilhama na yabo da kirari da zan maka godiya akan wannan ni'ima da ka ni'imtar da ita a kaina Allah jama'a mun fahimta idan aka ce wani masinjan ka ne a ofis ni'ima ce ko ba ni'ima ba ce idan da Allah ya ga dama da kai ne masinjan ko ba zai yi ba idan Allah ya ni'imtar da kai ni'ima ka yi godiya ma Allah kar ka yi amfani da ni'ima kuma ka cutar da bayin Allah jama'a mun fahimta wani zai iya ɗaukar mai wanke-wanke a gidansa abinda zai biya ta in ya gama ƙoƙari ya ba ta dubu ɗaya da ɗari biyar a wata mai wanke-wanke sai ka samu an yi wata uku ba a biya ta ba amma ƴaƴansa ba a fasa biya musu kuɗin makaranta ba ƴaƴansa ba a fasa kai su makaranta a mota ba yalla inda Allah ya ga dama mai wanke wanken nan da uwarka ce zai yi ko zai yi ba zai yi ni ma kawai Allah ya maka ni ma Allah ya maka akan dabbobi Allah ya ce mu yi shi godiya hore mana su yayi alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين الله يكفي idan ka hau bayan doki ka zauna idan ka hau bayan raƙumi ka zauna ko ka shiga mota ka zauna ko ka hau mashin ka zauna ko kan keke ka zauna Allah ce ka ce alhamdulillahi allazi sakhara lana hada dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya hore mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu muqrinin in ba dun sorewar Allah ba da ba za mu iya sarrafa shi ba kai idan ka je ka kalli idon bujumi in ba dun horewar Allah ba kai ka san yafi karfin ka yanka shi haka ne ko ba ka ba wallahi haka ne idan da Allah ba hore su yayi ba shanun da ake yankawa a cikin garin nan suka ce za su yi zanga-zanga akwai wadda isa je ofis babu horewa ne na Allah Allah ce to idan kaga kana sarrafa doki idan kaga kana sarrafa raƙumi idan kaga kana sarrafa mota Allah ce kai godiya ma Allah Allah ce ni nake sarrafa maka wannan abun jama'a haka ne ko ba haka ba haka ne sha'ani ne na Allah to bare mutum dan uwanka kar ka yadda ka cuci matarka Allah sai ya sa maka kuwa a matsayinka na namiji ita kuma sai ya sa mata rauni idan ka shigo gida kana fada ka hauta da fadace fadace sai ta koma daki sai ta kuka inda ita ma Allah ya sa mata kuwa da wannan zazzare idon da kake zaman auren zai yiwu to kar ka yi amfani da kai ne namiji ka je ka dinga dukanta ko kana zagin iyayenta ko kana walakanta ta a baiwa ne na Allah inda Allah ya ga dama da kai ne matan ko ba zai yiwu bane kar ka yadda Allah ya maka wata ni'ima kai amfani da ni'imar ka cutar da wani kar ka yadda duk abin da Allah ya maka na ni'ima godiya da kai wa Allah kar ka yadda ka yi amfani da ni'ima ko baiwa ka cutar da wani da wannan ni'ima da Allah ya maka to za ta zama maka nadama a ranar alkiyama Allah ya sa mu dace Allah ya ce fatabassama zahikan min qawliha annabi suleiman sai yayi murmushi hade da dariya daga maganan wannan tururuwan wa qala rabbi yace ya allah auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya allah ka mini ilhama nayi godiya ma ni'imomin da ka ni'imtar da su a kaina wa ala walidayya da ni'imomin da ka ni'imtar da su akan mahaifana wa an a'mala salihan tardahu allah ka mini muwafaka nayi aiki na kwarai wadda ka yadda da shi Allah wa adkilni bi rahmatika fi ibadika salihin sannan Allah ka shigar da ni da rahamarka a cikin bayinka salihai a ranar alkiyama jama'a mun ji magana annabi Sulaiman to sai Allah ya ce فتفقد الطير فقال فقال ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين وتفقد الطير فقال ما لي لا الجنود أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين الله يتي وتفقد الطير النبي سليمان sai ya binciki ɓangaren tsuntsaye wannan karin kuma an je bincike ta ta janibin tsuntsaye domin alhuda huda minista ne a cikin gwamnatin annabi suleiman injiniya ne shi yake kula da ma'adinan ƙasa idan akwai fetur a gun alhuda huda ke nunawa in akwai ruwa a gun alhuda huda ke nunawa idan akwai gwal a gun alhuda huda ke nunawa to annabi suleiman yana bin ofis ofis ma'aikata ma'aikata yana binciken ma'aikatansa ka je ka duba abinda malam abubakar mahmud dume ce ya ce wannan ne kadai tsarin shugabanci da yake yin albarka idan aka baka amana kar don ka ɗauki waɗansu ka wakilta su sannan ka bar su su je su yi ta yin abin da suke so a ma'aikatansu dole kuma ka sa ido abin da Allah ya baka amana kai kuma ka wakilta wani akai abun na tafiya idan bayi tafiya ka sauƙin shi jama'a mun fahimta domin zai rataya maka jaka da tsaba ne a ranar alkiyama wallahi kana jin Allah zai barka ne an baka amanar al'umma an baka amanar dukiyar al'umma kai kuma ka ɗauko wani a matsayin komishina ko wani wakili ka bashi sai ya je ya lalata abin in an je kiyama Allah sai ce tafi abunka bari mu kama komishina kun gane magana wai kamar mu ne yanzu a masallacin nan mu yi karo karo sai mu haɗa kuɗin mu sai mu ɗauki ajiya mu ba wa arramma arramma sai ya ce to Allah ku zo ku taya ni sai a zo a yi ta kashe kuɗin sai arramma ya ce to ni na ruwa na ai kuɗin jama'a ne ku za a je a kawo mu yanzu sai mu bar arramma kai da muka tara kuɗin mu muka baka don ka ba mu wani ya ci shi kenan mu sai mu rabu da kai yana da kyau a musulunci duk wanda zai tsaya takara ko na kansila ne sai ya ji kwasa-kwasai akan yadda ake gudanar da bayin Allah sai ya samu kos akan amana sai ya samu kos akan dukkan irin waɗannan ababa da yadda Allah ya ɗora nauye-nauye a kan. haka ne Allah ya ce wata kada tsaira annabi Suleiman sai ya binciki bangaren tsuntsaye ya ga wadda ya zo aiki ya ga wadda bai zo aiki ba domin a wannan lokaci yana so ya gana da alhuda huda faqala sai ce maliya la alhuda huda ya yi banga alhuda huda a ofis ba amkana min alga'ibin ko dai ya yi kilawai ne yau bai zo ofis ba annabi Suleiman ya binciki bangaren tsuntsaye sai ya ga bai ga alhuda a wajen aiki ba fakara sai yace maliya la aral huda huda yayi banga al huda ba am kana min ga'ibin ko dai al huda ya jaye shine ya tafi wajen wata bukatarsa ya bar bakin aikin gwamnati la u'adhibannahu azaban shadida yace wallahi zan azabtar da alhuda huda azabtarwa mai tsanani aula azba hannahu ko kuma na yanka shi kowa ya huta kun ji wadda ya ci amanar gwamnati abin da ake mishi shi nan da Qur'ani ya gani ba a samu alhuda huda a ba bane annabi Sulaiman ya ce la u'adhibannahu azaban shadida zan azabtar da alhuda huda azaba mai tsanani aula azaba annahu ko na yanka shi wai domin kin zuwa aiki cin amanar al'umma wannan lokacin da ka tafi din lokacin al'umma ne ba lokacin ka bane ba lokaci ne na al'umma <laughs> ina annabi Suleiman yana nan yanzu ya ga eh ya ga yadda ake aikin gwamnati wallahi ina yana nan ya ga aikin gwamnati to idan wanda bai zo ofis ba aka ce la'u'adhibannahu azaban shadida to yanzu zaka samu yaro ma yana da albashi a goye idan ubansa wani ne a gwamnati haka ne ko ba ka ba zaka samu a kudin local government akwai dan primary wai shi ma na da albashi ma'aikaci ne dan goye shi ma yana da albashi haka ne ko ba ka ba ka san sa ko pa har wa jarirai ana bawa eh, jarirai wai ana ba sa oh allahu akbar kamar ba za a yi tashin duniya ba kamar ba za a yi tashin duniya ba Allah ya samu dace Sulaiman ya ce la nahu azaban shadida zan azabtar da alhuda huda azaba mai tsanani aula azaba hannahu ko kuma na yanka alhuda huda kowa ya huta aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma alhuda huda ya zo mun da dalili mai karfi akan me yasa bai zo aiki ba jama'a mun fahimta wannan kuma ita ce karanta suwan musulunci duk laifin da mutum ya yi duk girman laifin ka'ida sai an bashi dama ya yi magana jama'a mun gane duk laifin da mutum ya yi a musulunci wannan ita ce karanta suwan musulunci to kafin a hukunta shi kuma sai an ba shi dama a ce abu kaza me yasa baka yi ba ko abu kaza me yasa kai sai ya kare kansa idan ya kawo dalili mai karfi ya sha in bai kawo dalili ba to sai a mishi hukunci yan kwamun fahimta amma dai duk abin da mutum ya yi wannan shine karantaswa ta musulunci dole sai an ba shi dama ya kare kansa sai in ya gagara kansa ya gagara kare kansa jama'a muna fahimta kar ka dinga hukunta mutane da ka kar ka dinga hukunta mutane da zato kar ka dinga hukunta mutane da jifa a cikin duhu ka hararo wani abu kuma ka hukunta abin akan haka a'a duk wanda ya yi ba daidai ba sai an bashi dama an ce me yasa ka yanzu yanzu yanzu alhuda huda bai zo bakin aiki bane ko ya zo bakin aiki ya tafi ba akan ka'ida ba annabi suleiman ya ce zan azabtar da shi azaba mai tsanani ko na yanka alhuda huda aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo da hujja mai karfi in ya zo da hujja mai karfi yayi ko bai ba ka ce wa ya ofishinsa sai aka samu bai ba to sai a jira shi wani eh, me yasa yau baka zo aiki akan lokaci ba sai ce mun tashi ne matata da ƴaƴana suna amai da gudawa ya kawo dalili ko bai kawo ba to sai shi ya eh, shiga ofis zauna abin haka ake a musulunci jama'a mun fahimta annabi dawud alaihi salatu wassalam annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kirarin da yake ma annabi Dawud yakan ce mishi a'budul bashar mafi bautan mutane idan mutum duniya ya zo in dai bautan Allah yi annabi ya ce annabi Dawud ogansa ne idan mutum a sararin duniya in dai wai bautan Allah yi annabi Muhammadu ya ce annabi Dawud mai gidanka ne a bauta ma Allah manzon Allah idan mutum zai yi kiyamul laili wani irin ƙiyamun laili ne ta fi tsada a wajen Allah annabi ya ce irin ƙiyamun lailin annabi dauda manzan Allah azumi wani azumi ne ya fi soyuwa a wajen Allah annabi ya ce irin azumin annabi dauda manzon Allah sana'a in mutum zai yi sana'a da zai ci abinci ayyul kasbi atyabu inda Allah wace sana'a ce ta fi tsarki a gun Allah annabi ya ce amalur rajuli yadihi sana'ar hannu fa inna nabiyallahi daud kana ya'kulu min amali yadihi yace irin sana'ar annabi daud wato duk abu a musulunci in za a yi magana to da ka samu in abun special abu ne sai a ce maka irin na annabi daud ne to amma tuntube da annabi dauda ya taba samu a rayuwarsa a lokacin yana mulki waɗansu mutane guda biyu suka kawo ƙara wajen annabi dauda yana cikin gida suka shigo gidansa suka ce mun kawo ƙara ne annabi dauda ni da ɗan uwana wannan mun samu saɓani ne a tsakaninmu har makura karanta mu إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشفق واهدنا واهدنا إلى سواء الصراط الله يتسد من زن الله صلى الله عليه وسلم وهل أتاك نبأ القسم إذ تصور المهراب Allah ya ce labarin waɗansu da suka yi kusuma ya zo maka lokacin da suka haura katangar gidan annabi dauda suka shiga suka same shi fa fazi aminhu lokacin da annabi dauda ya gansu sai ya razana domin ya kude kofar gidansa sai rasa to mutanen nan ta ina suka shigo kalu ta sai suka ce karka razana karka ji tsoro kasmani mu biyun nan kusuma ce ta shiga tsakanin mu baga ba'duna ala ba'din ai zalama ba'duna ala ba'din sashi ne yayi yunkurin ya tuci sashi fa bainana bil haƙi kai annabi dauda mun zo ne ka yi hukunci tsakaninmu da gaskiya wala tushdid kar ka yi zalunci wahadina ila sawa sirat ka nusar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ma'ana nuna mana hukuncin Allah mu bi kun ji karansu to sai ɗaya fara bayani inna baqi lahu tis'un wa tis'una na'datan wa liya na'datun wahidatun faqal فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى ميعاده وإن كثيرا من الخلقاء يستوي بعضهم على بعض إلا, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وكر راكعا وأناب cikin su sai ya fara magana yace ma annabi dauda inna hadha aki yace kaga wannan dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una ajatan yana da tumaki guda 99 waliya ajatun wahidatun ni kuma ina da tinkiya kwaya daya faqala sai ya dinga ce mini akfilniha ai a'finiha yace mun fir sai na bashi tinkiya ta kwaya daya ya cika akan nashi tara su zama cikakken garki wa azzani fil kitab sannan ya matsa mini lamba ya takura ni lalle sai na bashi sai na ce yin hakan ba adalci ba ne. amma mu je wajen annabin Allah yayi hukunci idan hakan ya dace yan uwa kun ji annabi dauda yana jin wannan statement sai yace laqad zalamaka Ali na ajatika ila ni'adihi annabi dauda sai yace hakika ya zalunce ka ta hanyar da ya roke ka tinkiyarka ka ba shi ya haɗa da tumakinsa annabi dauda ya ce amma ka yi haƙuri wa inna kasiran min alkulata'i dama da yawa daga cikin waɗanda ake hulɗa da su a rayuwa la yabgi ba'dhum ala ba'dhin sashi yakan yi yunkurin ya cuci sashi lallabi na amanu wa amilus salihati waɗanda ba cutan ƴan uwansu a gun mu'amala sai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyukan kwarai wa qalilum mahum annabi dauda ya ce waɗannan mutanen kuma ƴan kaɗan ne kun ji shari'a da annabi daure bai bar ɗaya yayi magana ba sai yace laqad zalamaka bi su'alin na ajjatika ila ni adiyi yace hakika ya zalunce ka ta hanyar da ya tambaye ka tinkiyarka don ya hada da tumakinsa lokacin da waɗannan mutane suka tashi suka fita annabi dauda ya je zai bude musu kofa sai ya neme su ya rasa sai ya gane mala'iku ne ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu ai wa aikana dawudu annama fatannahu Allah ya ce annabi dauda sai ya tabbatar ya samu ya kini abinda ya faru nan jarrabansa muka yi jama'a mun gane da ya nemi mutane ya rasa to annabin Allah ne yana da littafi su kutum da guda da ya ga yadda al'amarin ya kasance Allah ya ce wa zanna dawudu anna ma fatannahu annabi dauda sai ya haddake ya samu yaqinin cewa mun jarrabe shi ne fastaghfara rabbahu sai nemi gafaran ubangijin shi wa kharra raki'an wa anab sai ya gurfana yana mai komawa zuwa ga Allah Allah yake fa gafarna lahu zalik fa gafarna lahu zalik wa inna lahu indana lazulfa wa husna ma'a Allah yake fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta ma annabi Dawud wannan abin da ya faru da shi din wa inna lahu indana lazulfa Allah yake annabi Dauda yana da matsayi na kusanci a wajen mu wa husna ma'a kuma yana da kyakkyawar makoma ba an yafe mishi ba الله سيما النبي داود نسيها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله sai ce mishi ya Dawud Allah ya ce mishi ya Dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi Allah ya ce na sanya ka ne khalifa a bayan kasa inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi Allah ya ce mun sanya ka ne ka zam khalifa a bayan kasa ka dinga hukunci tsakanin mutane da adalci jama'a muna ji fahkum bainan nas bil haqqi kai hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi ilhawa Allah yace karka bi son zuciya jama'a muna ji fayudillaka an sabilillahi in har kace zaka bi son zuciya zai ratsar da kai daga tafarkin Allah in dai zaka bi son zuciya to son zuciya zai zama maka bacin zuciya innal ladina yudilluna an sabilillahi lallai waɗanda suke kaucewa suke ratsewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima nasu yawmal hisab suna da azaba mai tsanani saboda abin da suka yi watsi da shi na abin da zai faru da su a ranar da za a yi hisabi jama'a mun fahimta to ka duba mana wannan ɗaya yana zaune ɗaya yana zaune ɗaya yayi statement ba fa ɗayan ya ƙaryata maganan ne kawai saboda ba a saurari ɗaya ba Allah ya ce an yi kuskure har yama annabi da nasiya to ka tuna yau mai ƙumun nasu li rabbil alamin ran da yarka ko kanwanka za ta zo maka da labarin mijinta haka kawai kafin ka saurare shi ku fara zaginsa a cikin gida za a gama lafiya ta fitinar da take faruwa galibi a tsakanin malamai wallahi ɗalibai suke kunnata wannan zai je wani majalisi ya ɗauko labari ya zo ya gaya ma wannan shi kuma babu bincike babin diddigi shi kenan sai ya fara faɗa da wancan jama'a mun fahimta to idan dai mutum na nan aka mai da magana a kansa ba a bashi dama ya yi magana ba Allah ya ce ba a yi daidai ba to ka tuna wa labarin da aka ɗauko maka daga bakin kura aka zo aka gaya maka ka fara zagin wadda aka zo da labarinsa kanwarka ce ƴarka ce ta zo da labarin kishiyarta kawai daga gaya muku a cikin gida da uwarta da ubanta da yayunta sai kuka fara zagin kishiyar ba tare da kun tabbatar kun ji abin da ya faru tsakaninta da kishiyarta ba jama'a za a gama lafiya wannan shine karantarwar musulunci wanda yake so ya gama lafiya wallahi yadda yake yake kai jama'a iblis ba kun san shedan ba asalin shedan original shedan shi shedan Allah ya gaya mishi da mala'iku domin na cikin tawagar mala'iku shi ba mala'ika bane ba Allah ya ce musu وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال بشرا من صلصال مسنون فإذا فوعته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون الساجدين أرمك أي قرآن قال كالصخر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين الله يجي آمين yanzu yadda yake karatun Qur'ani nan wani kuma coach ne yanzu yana tun yana koyar da Qur'ani quando it's not yanzu haka karatun nan da muke wani yana yana koya ma yara kwallo Allah ya samu dace Allah ya shirya da al'ummar mu Allah ya ce wa rabbuka lil mala'ikati Allah ya ce ka tina ma'ana ka ambata ma al'ummarka lokacin da Allah ya ce wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun Allah ya ce wa mala'iku zan halicci wani mutum daga wata busa busasshiyar bakar tabo in ji Allah fa sawaituhu idan na halicce shi na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na busa mishi rai daga wajena faqa'u lahu sajidin to duk ku faɗi ku yi sujuda baki ɗayan ku kun ji abin da Allah ya gamsu lokacin da Allah ya halicci annabi Adamu ya busa mishi rai fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un dukkan mala'iku sai suka faɗi suka yi sujuda tare illa iblisa aba an yakuna ma'a sajidin sai dai iblis Allah yake sai ya zam shi yaƙi ya zam tare da waɗanda suka yi sujuda dukkan mala'iku sun gurfana sun yi sujuda sai ga iblis a tsaye jama'a kuna ji kala ta Allah ya ce mishi ya iblisu Ka ji har da ya iblis wai saboda a gaya maka a musulunci dole in mutum ya yi ba daidai ba sai an tambaye shi duk wancan mutumin da aka kawo maka labarinsa da kake cewa ai ka san shi din ka san halinsa zai yi Allah ya fi shaidan sanin halin shaidan ya fi kuma shaidan sanin dalilin da ya sa bai yi ba to amma saboda a karantar da kai in mutum ya yi laifi sai an tambaye shi jama'a kuna ji ko Allah bai san shi dan bane ya san shi amma saboda kai a karantar da kai cewa duk wanda yayi ba daidai ba dole sai an bashi dama yayi magana kala sai Allah yake ya iblisu ya kai iblis malaka Allah ta kuna ma asajidin me ya hana ka baka zam tare da waɗanda suka yi sujuda ba kala sai yace ma Allah lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun yace ba za ta sabu bane kawai ni dai ba zan kasance cikin waɗanda za su yi sujuda malaka ba yace ba dan yi ba ba ya kawo dalilinsa ba shikenan amma an ba shi dama an ba shi dama kare ya ce ma Allah lam akun li asjuda li basharin bazan kasance ina mai sujuda ga wani mutum ba hu da ka halitte shi min salsalin min hama imasun daga busasshiyar bakar tabo yace zan yi ba kare ta Allah ta mishi fakar jumina fa innaka rajim to ka fita daga cikin aljanna ta ka zama tsinan ne kaga dai an bashi dama ko ba bashi ba to wannan ita ce karantar musulunci yan uwa ka dinga daukan jita jita kana jifan mutane karka dinga daukan jita-jita kana hukunta mutane da shi idan matarka ta tafi anguwa ka ce ta dawo karfe biyu in ta dawo karfe hudu ka ba ta dama ka ce me yasa kika jima kar kafin ta dawo ka hukunta abin da ka mata a'a sai ta ce maka malam ayyau saura ka dan asa ce ni ta kawo dalili ko ta kawo ba ta kawo amma dai dole sai an ba ta dama ta yi magana me yasa na ce ki dawo karfe biyu kika dawo karfe hudu sai ta yi respon idan ta kare kanta saboda haka dole sai an ba da dama wa mutum idan ya gagara kare kansa to nan kuma sai a hukunta shi da duk abin da za a hukunta shi to annabi suleiman sai ya ce la'u la nahu azaban shadidan wallahi zan azabtar da alhuda huda azaba mai tsanani aula la azbahannahu ko na yanka shi aula ya ya'tiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya zo mini da wata hujja bayyananna jama'a mun ji to sai ga alhuda huda فمكث فقال أحبت بما لم تحب به وجئتك من سبأ بنبأ يقين يوم uwa mu kwana anan sai gobe mu zo mu dora gabar da za mu shigan bai kamata mu yanke ta daga nan zuwa minti goma ba Allah ya samu dace yanzu dai mun kwana akan jiran alhuda huda kenan ko yanzu in Allah kai mu za mu ji alhuda huda ya yi iso fadar Allah ya samu dace Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin Allah ya saka mana sai amin ga tambayoyi na farko yana cewa wai ba malam mun yi da a uh, jami'i an haɗa mangarba da shafi

kun bacci ne ya ɗauke shi ya makara bai samu yayi ba zai iya biya da rana raka'a goma sha biyu in ji manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. saboda ka ya wadatar mishi duk wata sallah da mutum yake yi idan yayi bacci bai yi ta ba ko kuma ya manta ta bai yi ta ba

ai malam abi wai abin da yake tambaya ba wai me ma'anan cewa abi faɗin malam kar abi aikin malam mun gane ko wannan shirme ne da hauka ai malam duk inda ka same su malamai duk yadda suka lalace sun dan fi dama dama haka ne ko ba ran da za a ce yan siyasa sun fi dama dama akan malamai sai dai su malamai da yake kullun suna mu'amala da qur'ani da hadisi to duk lokacin da suka yi ba daidai ba sai nasu ya fito kololo amma dai a hakan sun dan fi dama dama akan wanda ba su ba to kaga ko da ka bi aikin wani su wanda ka bi nasu

addu'a me to ta saboda haka za mu yi mata addu'a Allah ubangiji ya ba ta ikon cin wannan jarrabawan domin yi ma mace kishiya jarraba ne a gummace wata a sanadiyan yi mata kishiya take rasa lahirarta jama'a mu fahimta za ganta da kirkinta da kokarinta amma sanadiyar mijinta zai aure wallahi sai ya zama sanadiyar rasa alkhairin ta baki daya to muna roƙa mata Allah ya ba ta tabbatuwa akan digadiganta ta samu tabbatuwa wajen rike mijinta hannu bibbiyu ba tare da kishiyanta ta kwace mata mijinta ba domin shi dama miji a tsakar gida ake sake shi wacce tafi haduwa ta kwace shi saboda haka muna mata fatan Allah ya daidaita tsakanin su Allah ya sa wannan aure ya zama mata alkhairi ya zama mijinta alkhairi Allah ya ba su zuriya ba Allah ya danne mata zuciyarta da za ta iya zama da ita in ya ƙara wannan zuwa baɗi ma Allah ya ba shi ikon ya sake ƙaro wata سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت